Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Takaddama ta barke tsakanin karamin ministan fetur Ibe Kaciku da shugaban kamfanin fetur NNPC mai kantika can labaru. Wasikar Kaciku ga shugaba Buhari ta zargi Baro da tafka zarmiya. Shugaba Buhari ya tura suna Aisha Ahmad don mai gurbin mataimakin gwamnan babban banki da ya ritaya. Kakakin rundunar sojan Najeriya burgidiya Janar Sani Usman Kuka Sheka ya ce ba ma daidai ba bane a tambaye su inda madugun ware Namdi Kano ya shiga. Ba ma dalilin da za a yi mana wannan tambaya. Wani ɓata gari ne yana gaban hukuma nan ba shi beli. Ya san cewa rana ba ta karya sai dai da ya tafi kunya. An kammala dawo da alazan Najeriya gida, shugaban hukumar alazan Barista Abdullahi Muktar ya yi albishir. In Allah ya so ya daka kun baɗi, cibiya ta koyar da jami'ai da tarbiyyantar da ma'aikatan aikin hajji zai fara aiki. yayin da Charlie Boy ya shigar da karar neman diyar naira miliyan 500 don zargin tarwatsa zanga-zangar a Mumu Don Do Movement an ci gaba da samun tankiya tsakanin sanata Isa Hamma Misau da rundunar 'yan sandan Najeriya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin Marwa a kudancin Kaduna Malam Tagwai Sambu da kuma sarkin jama'a a kudancin na Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu. Ga mai martaba sarkin Marwa. Assalamu alaikum jama'a na Arewa. Ina gaishe ku kwarai a cikin saboda halin da muke ciki a ƙasar nan mun ga matsayinmu na iyaye ya kamata mu kira gare ku don tabbatar da zaman lafiya tsakanin ku da tsakanin mu gabaki ɗaya. Zaman lafiya imari ne da azurfa. Domin idan babu zaman lafiya babu abin da zai gudana ga al'umma. Manomi ba zai iya zuwa gona ba, ɗan kasuwa ba zai je kasuwanci ba. Masu addini da musulmi da krista ba za su wannan zai tabbata kuma idan muna zaune lafiya da aka muna kira gare ku kware a matsayin na iyaye a matsayin na uba suna kiran ku kware a haɗa kai tabbatar da an zauna lafiya zaman lafiya shine zai kawo ci gaba zai tattalin arziki zai karu yan kasuwa da ƙasashen waje za su zo su buɗe mana kasuwanci ta najeriya ba ma arewa kaɗai ba in maka lura mutanen kuɗi kansu a haɗe suke ana kawo ci gaba a cikin ƙasashen ya samu ma muna kira gare mu mu haɗa kai mu bayan juna rabu da kabilanci rabu da rikicin addini domin mu 'yan adam Allah maɗaukin sarki arzikin shi duka a duniya shine mutum don in muka kula da juna mu Allah zai ji daɗin mu amma in muka ci gaba rikici da juna na maɗauki sarki ba zai ji daɗin mu sau da haka muna kira gare kwarai ɗan uwanmu ni da kirista da waɗanda ma ba su addini suna zaune cikin al'umma duk ba abin zai gudana su an zauna lafiya sau da haka muna roƙo gare a haɗa kai ci gaba da zaman lafiya domin tattalin arziki ya ƙaru idan babu zaman lafiya kasashen da sun riga sun ci gaba ba za su sake su kawo gaba a cikin kasashen mu musamman na arewa da muke da faɗin ƙasa muna kira tsare a yi haƙuri da juna a rungumi juna a so juna a tsaunaki juna a rika tallafan juna ana kuma taimakon juna da yin haka za mu samu ci gaba da yin haka kuma tattalin arziki a arewa zai bunkasa kuma za a ji daɗin juna na fata za a yi amfani da wannan kira kuma za a rungumi juna kamar yadda ke faɗi a rike tallafan juna ana taimakon juna ana fita da mun tabbata a kai haka dukkan mu za mu ji daɗi mun da kowane abin da zai raba hankalin mu sai dai tattara mana hankali wuri guda da kuma ci gaba na fata an saurare mu ma za a yi amfani da wannan kira da muka yi a samu ɗauki sarki tare da mu ya mana jagora Shi ma mai martaba sarkin jama'a ya ce sai 'yan arewacin Najeriya sun rungumi haƙuri da yafiya kafin su yi tozali da ci gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa. Hakan na kira ga al'umman arewa da cewa mu haɗa kanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasanmu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin 'ya'yanmu da jikokinmu. ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junan mu mu yi ma abin da zai kama kasa mu zaman lafiya maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe kamfanoni railway da masana'antu sun gurguje to babu abin da zai gagara a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo to amma ɗan ya zuwa shiga tsakaninmu to na ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin 'ya'yanmu da ƙasanmu da kuma yankinmu mu yi abin da zai kama ƙasanmu zaman lafiya da ci gaba domin 'ya'yanmu su samu aikin yi su samu kwanciyar hankali mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya mu ɗaya arewa domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi muna da hazikan mutane masu kaifin hankali Allah Ubangiji ta Allah da tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasan mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba. domin duk ci gaban da aka sama wannan ƙasa tamu 'yan arewa ne suka jawo shi to ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa na kira ga malamanmu na christianity da muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an jama'anmu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin allah da ya halicce mu ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kashe junanmu mu rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rikon amana da kuma jin tsoron Allah manyan arewan namu da shi janar Muhammadu Buhari da kuma manyan sarakunan arewa su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan wuri muna yin ma'arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da mu, wassalamu alaikum haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.